‘Yan sanda a jihar Anambra sun ce masu garkuwa da mutane sun sauko waɗannan limaman ɗarikar Katolika guda biyu da aka yi garkuwa da su a ranar 24 ga wannan watan Disamba. Malam Haruna Muhammad, kakakin rundunar 'yan sandan jihar ne ya shaidawa muryar Amurka hakan a wannan hirar. Labari mai daɗi dai shine yanzu dai an samo su wayannan Reverend Fathers da aka sace ranar 24 ga watan Disamba. Jiya da misalin karfe shida da minti arba'in da biyar saboda matsin lamba da jami'an tsaro na police da kuma haɗin gwiwa na sister agencies da kuma vigilante to ya tilasta wayannan wayanda suka yi garkuwa da wayannan mutane suka sako su yanzu hakan nan an killace wannan jeji sannan kuma ana saurara bincike da zumman gano wayannan eh a wani yanki jejin yake na jihar ba ma so mu faɗa inda wannan jejin yake saboda zai iya ya kawo tangarɗa ga binciken da muke yi amma dai jejin yana nan a cikin jihar Kuna nufin kenan an dai sauko su ba tare da kama masu garkuwa da mutanen? Eh matsin lamba da muka yi na tsaurara jami'an tsaro a gurin da kuma yawan sintiri da muka yi a gurin da kuma kyawagi da jirgin mu na police yake ya hmm. tilasta suka fito saboda already an riga an geolocating din inda suke sannan kuma ana ci musu insha Allah nan da bare da ba rundunar yan sanda na jihar Anambra bisa da haɗin gwiwa za su zakulo wa'annan da suka aika aika kuma za mu gabatar da su wani hali suke ciki ciki yanzu? Suna cikin ƙoshin lafiya kuma ma an nika su ga majami'an su tun ajiyar. Kun samu sunayen nasu? Eh, uh, Reverend Father Peter Nwachukwu da kuma Reverend Father Kadetan Afe na Mujami'ar St. Teresa Parish wanda yake Umuze a nan a nan jihar Anambra. To koya babbar gundumar ɗarikar Katolika ta wani ta ji game da sakko waɗannan limaman da ke hidima a ƙarƙashinta. Reverend Father Pius Uche Uko shine daraktan yada labaran babbar gundumar. It has increased the joy of our Christmas. and the celebration that is characteristic of this period. Ya ce wannan ya ƙara farin cikinmu na Kirsimeti da shagalin da ke tattare da wannan lokacin. Saboda haka, da farin ciki za mu shiga sabuwar shekara muna godewa Allah domin wannan alfarmar da kuma cewa sun da alani lafiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su ɗi mauta